Ah, assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu a shekaran jiya waccan kun ji da sarki Ashiru Horo to a yau ma ga ni ga sarki Ashiru Horo wanda wani babban masoyin Ashiru Horo ah, Alhaji Bubakar Yamai ah, Alhaji Bubakar Yamai na ƙasar Nijar ya ce a bawa sarki Ashiru Horo naira ɗai ɗai ɗai naira dubu goma sha biyar Ashiru Horo me za ka cewa Alhaji Bubakar Yamai da ya ce a baka wannan kyauta? Alhaji to abun da zan ma Alhaji Bubakar Yamai to na gode Allah ka da alheri Allah biya shi aljanna godiya nake Allah ba zumunci. To Haji Bubakar ga sassaƙonka ya zo hannun sarki Ashiru Horo sarki mai tuta ɗaya. amma sarki ashe horo ya ce shi ina ba a isa a ce mai mai tuta ɗaya ba. A <laughs> yi ah, kai ma ka sa adawa kai ma ɗan adawa ne. A ni ma ɗan adawa. Ah, kai ma ɗan adawa ne <laughs> To eh, ai mai tuta uku ne an can ai sarki garkucin da ake ta sarki mai tuta uku. Shi kuma sarki ba mu san tutocin nasa ba dai. To yana garkocin do sarki garkocin do sarki garkocin do sarki. Eh. To ina son kai ma dan adawa ne ne to kai ma dan adawa na ne to ah, na zama dan adawa ke a kai ma dan adawa ne mana to to yanzu aka ce za a yi bayan tsofaffin sarakai duka sarakan na ayyukan tsofaffi a ce wanda suke raye a so a je a zo ne sa a ce sarki ya zai fitar da kansa shine sarki ba mu sani ba a zai horo dole na je ka kyale fa sarautar nan to ai na gaya ma da Allah na tare da ni ma tare ne Allah ba ya tare kuma eh. ni na bari da Allah eh to ka riga ka bari na bari dan Allah to na gaba ya gaba na ba sai labari ni na riga na wuce da wani sanin wani sarki wani sarki ni tawa sarauta mai karfi ce ta eh dan ni sai na buge kowa ba wai a ta kirga wai na buge wannan na buge wannan a ni gari gari nake zuwa aso sarauta gari gari nake bi nake bi da an cewa ne sarauta ne to insha Allah in dai ya yi ne gari ko min daɗewar to sai na sai ka je ka kwamushe shi sai na je na kwamushe shi na an shi sarautar eh a to ta haka ka zama sarki a haka da zan sarki walla to a ƙarshe ne zaka ce iyayen gidanka kamar wato su alhaji oga alhaji zirmi a su abubakar shehu a wato wanda yana dai nan garin abuja ma yana jin ma haka me zaka ce musu to wallahi yana musu fata alheri mun san yanzu an shiga yanayin rayuwa yanzu tsadar rayuwa hmm. kuma kowa taimaka ma wani sai Allah ya taimaka mai gaskiya ne eh abin da zan gaya musu Allah ba mu zaman lahiya Allah kawo mana sauƙin abubuwan nan da ke faruwa a Najeriya. Amin. Eh. To sarki ai da in ban manta ba a baya fa da ina ta irin motocin sarki. Ba mu sani ba ko suna can a ɓoye ne har yanzu ne ba fara ebo su ba. To ko ni na da lokaci. Eh. Ba wai suna ɓoye ba wai suna nan za a gane su. Suna ina to. Ah, suna ina. Ina suke ko. <laughs> Eh. an cinye su da sarki ba wa an cinye su ba <laughs> zamani ya tafi da su zamani ya tafi da su <laughs> zamani kuma zai dawo da su zai dawo da su zamani Allah ya da shi ne sarki a shirin ke da kuke jin mini zuwa wata da YouTube akwai da yake ku ci gaba da biyo mun Allah da ka kumanta muna ƙara gaya muku muna sai da shaddodi da takalma da kuma maganin sanyi gridi da maganin basir duk inda kuke in Allah da kuka nemi wannan magani namu za mu kawo muku ƙasashe daban-daban muna sai da wannan magani akwai a ƙasar Libya akwai a Saudiya sannan kuma maganin mu akwai a jihar Najeriya akwai a Lagos akwai a Ibadan a Kenya ne, wurin Alhaji Nasir Wazzamama sannan akwai a Zaria wato sannan akwai a nan jihar Nasarawa sannan a nan diye diye in kun zo za ku samu di malam shi ma za ku samu wannan magani a hannunsa in Allah ya suwa da ni ne dai naku Musbahu Kano YouTube ku ci gaba da biyo mu a kodayaushe mun gode. Hoje é